Asuman Ali wani matashi ne da aka haifa a yankin Dandawa kamar matasa da dama masu shekarunsa ya je yawon dandi saboda wani dalili da ya bayyana mana. ai ma na yi misintin ko kurmi na yi fatan fara tafiya kurmi ina cikin gari ina kabu kabu da motar din wani kun san idan ba wata harka gare ka ba idan motar din wani ne akwai wahala ina cikin wannan ne na ga abokani na kowa yana tafiya kurmi a cikin iko Allah dai na samu na sayi ko dan gabo na ra a daishe aidu aibu wani bayan ya dawo garin da aka haife shi ya tsunduma ga sana'ar kabu kabu da yake ganin tafi zuwa yawon dandi aikin kai dila yansa ina daukar dila ina zuwa kalbil a ciki ne na samu na sayi fili kenan sai in ce na gode Allah ya dinga alhamdulillah no aiki da yake ya san matsalolin da ake fuskanta wajen yawon dandi asuman na da sako zuwa ga matasa da ke neman zuwa wannan yawon dandi. ya more mu kan aiki ne ka ba hankalin da nake shine dadin tafiya ka san ciwon kanka ka san neman kuɗi ne ka zo ba garin ku ba ba ƙasar ka ba ka yi fatan samun abin da ka zo nema ka koma. akan na ci nimaye. Asuman yana da mata biyu kuma uban yara hudu ne yana samun inganta rayuwar iyalinsa albarkacin wannan aikin da yake.